ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina mai roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya tarba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma ruka mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah azza wa jalla ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajali mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana rana ta 21 a yau na wannan wata mai albarka watan Ramadana na wannan shekara ta hijiriya 1446 wanda ta yi daidai da ashirin da ɗaya ga watan uku na shekarar miladiya dubu biyu da ashirin da biyar. Muna nan dai a suratun Nur in uwa suna bibiyanmu daki-daki da yardan Allah za mu tashi a ayata ta biyu daidai. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستعذنونك أولئك فإذا استعذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أن يحكم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم نعم شي قبل آكراتم نجيا التي إنما المؤمنون wato mumunai na gaskiya tsantsan mumunai na gaskiya sune ne allazina amanu billahi wa rasulihi su ne waɗanda suka yi imani da Allah maɗaukakin sarki da rububiyar Allah da uluhiyarsa da asma'u wa su ne wanda suka yadda da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma bin dokokin Allah gaba ɗayansu su haramta wa kansu abinda Allah ya haramta musu su halatta wa kansu abinda Allah ya halatta musu sannan suka yi imani da manzo Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam suna bin sunnan manzon Allah sau da ƙafa duk abinda manzon Allah bai zo da shi ba ba sa yi ba sa bin bidiyo'i ba sa bin ƙirƙire-ƙirƙire ba sa fifita manzon Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallama a ba sa fifita wani manzon Allah ko maganan wani manzon Allah sama da ta manzon Allah waɗannan su ne tsantsan mummunai in ji Allah akwai masu da'awar imanin da baki kawai amma ba in practice ba ba sa bin Allahn a aikace ba sa bin manzon Allahn a aikace sai dai imanin baka kawai shi kenan nan abin ke karewa sai riya amma tsantsan mummunai, in ji Allah na gaskiyan su ne suke bin Allah sau da ƙafa suke kaɗaita Allah ba sa haɗa Allah da kowa ba sa shirka da komai Allahn kawai Allahn kawai suke riko da shi su ne masu rin tsantsan sunnar manzon Allah da koyi da rayuwar manzon Allah a gidansu in ka je rayuwarsu ta gidansu za ka ga sunnan manzon Allah ake implementing ake aiwatarwa a harkokin kasuwancinsu abinda Allah nan ya faɗa da manzon nan ya faɗa suke aiwatarwa a zamantakewansu da makwabtansu allah nan dai da manzan allah nan dai abinda suka faɗa ba su tsallakawa gudanar da rayuwansu na yau da gobe na yau da kullum komai in ka ga rayuwansu a waje da ciki da iyalai da mu'amala da yara za ta ga tsantsan sunnar manzon Allah ne da kuma tauhidi da bin Allah maɗaukacin sarki ba masu imanin baka ba ana imani da baki kaga ayyuka suna tafiya contrary saɓanin yadda asalin imanin da Allah da bin manzon Allah yake kuma ga yadda suke inji manzo manzon Allah subhanahu ta'ala wa idza kanu ma'ahu idan suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ala amrin jami'in akan wani al'amarin da ake bukatan kowa da kowa ya zo a tattauna da shi ya ba da ra'ayin shi kamar al'amari ne ya taso na jihadi manzo Allah ya gayyaci kowa ya zo ko ne al'amari na musulunci ya taso manzo Allah yana son kowa ya zo a zauna a tattauna kowa ya ba da shawaransa ya ba da irin fahimtansa to idan manzo Allah ya gayyaci kowa aka zo taro lam Habu ba sa taɓa barin wannan wajen za su zauna tare da manzon Allah su rufa maka baya dare da rana ba sa barin manzon Allah sai lokacin da aka saman ma wannan al'abarin mafita kafin kowa ya watsa ya je harkarsa in ma wani abu ya kama na dole wani yana son ya tafi to hatta ya sta'adinuhu sai sun nemi izinin manzon Allah ya a mun izini ina da wani lalura a gida ya rasulallahi amun izini ina da mara lafiya a asibiti zan kai mai abinci ya rasulallahi mun izini wani bako zai zo mun zan je in tarbe shi ya rasulallahi ina da wata tafiya da ta kama ni dama zan tafi ba sa taɓa darin wajen manzon Allah kafin a yi solving wannan matsala in ma wani abu ya kama na su tafi to sai sun zo sun nemi izinin manzon Allah in bai musu ba ba za su tafi ba in bai musu ba ba za su tafi ba kullum suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wani al'amari mai muhimmanci zai iya tasamma wani ka kira wani da wani da wani sai ya gaya maka uzurin shi shi yana da abin da zai ba zai zo ba kuma abin nan mai muhimmanci ne wanda ya dace a zauna a tattauna a kai domin saman ma al'umman musulmi mafita duk abin da ya taso ma manzo Allah wanda yake son shawara da ya ji ra'ayin kowa ya ji abu na idea na kowa gaba ɗaya zuwa suke wani kasuwancin shi baya hana shi zuwa wani wai business ɗin shi yana da wata harka yau baya hana shi zuwa gaba ɗaya suke tattarowa su zo su zauna su yi supporting manzon Allah su zauna tare da shi sai an saman ma abun mafita domin wani ra'ayin shi sai ka ga cikin masu zuwa ɗin sai ka ga Allah ya kawo warware matsalan ta shawaran da wani zai bayar amma nan ladina yasta'dinunaka ya rasulallahi in ji Allah ya kai Muhammadu kaka masu zuwan nan gabanka su zauna su nemi ta in wani abu ya taso musu a wannan zaman ula'ikan lazina yu'minuna billahi waɗannan su ne tsantsan masu yin imani da Allah na gaske wa rasulihi su ne tsantsan masu biyayya da imani da ɗa'a da ladabi ga manzo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda haka irin waɗannan in sun zo maka fa idza ta'azanuka in sun zo neman izini din a wajenka li ba'd sha'anihim ga wani sha'aninsu da ya taso musu kamar yadda na faɗa muku ɗazu yana da mai jinya asibiti ana neman jini ko za a yi kaza ko wata ta ta haihu zai kai ta asibiti duk wanda ya nemi sha'a har kaga ya zo gaban ka ya Muhammad ya zauna ya ladabtu ya nemi izininka fa'azan liman shi ita ka yi ma wanda ka ga dama a cikinsu izinin wanda kuma ta ga dama karka musu domin akwai waɗanda Allah ya ba su ƙwaƙwalwa da kaifin basira da hangen nesa irin waɗannan in sun tafi wataƙila ba za a warware matsalar ba wanda ta gan shi very talent yana da basira Allah ya mai baiwa to in ka ga dama irin waɗannan karka musu izini ko da sun nemi izini ka ce kayawa ne gaskiya kai zan ma izini ka je naka sha'ani kai ma zan maka amma kai wani Allah ya baka kwakwalwa da basira wajen warware matsalolin jihadi kai ba za ka je ba ka yi haƙuri kai wani Allah ya maka basira ta ɓangare kaza da kaza da kaza kai ina buƙatan zaman ka son ka matsa daga nan ka yi haƙuri da sha'anin naka amma kai ba zan barka ka tafi ba to haka Allah ya yi wa mutane akwai waɗanda Allah ya musu bai wanda in ba su zo ba taron to zalle za a samu wata ɗar matsala to idan suka haɗu suka nemi waɗansu suka nemi izinin ka za su tafi ka kalli waɗanda suke da basira ɗin sosai wanda Allah ya musu baiwa in ka ga dama iri waɗannan ka ce ba za su tafi ba waɗanda nasu bai kai wannan ba tafiyansu in ba zai tasiri ba rashin su in ba zai tasiri ba a zaman ka yi ma iri waɗannan izini ka yi ma wanda ka ga dama izini ya tafi wanda ba ka daman yi masa izinin ba saboda baiwar da Allah ya masa ya zauna kada ka masa izini sannan gaba ɗayansu da wanda suka tafin da wanda suka nemi tafiyan bakan ba su dama ba wastaghfir lahumullah ka nema musu gafaran Allah ka nema musu gafaran Allah wanda suka tafi ka nema musu gafaran Allah inna Allah lalle shi Allah ghafurun mai gafara ne rahimun mai jin kai ne kaga duk abin da sahabi zai sai Allah ya nuna ya gafarta masa wataƙila wani abin shin bai kai ya kawo ba ya nemi tafiya to duk da haka ya rasulullahi ka nema mai gafaran Allah ni Allah zan gafarta masa su sahabai Allah yana musu gafara yana musu uzuri fiye da kima duk yanda ka buga ka kama su da wani laifi to Allah ya riga mahalicinsu ya riga ka cewa na gafarta musu tunda mahalicinsu ya gafarta musu me naka ne ba sai ka kame bakinka ba daga zagin sahabai eh daga su duk Allah yana wannan ne don ya kunyata masu su Kama kamar yadda aje ce a cikin suratul hujurat innal ladina na min wara'il a aktharuhum la ya walau annahum sabaru hatta takhruja lakana khairal wallahu ghafurun rahim Allah ce na gafarta musu na gafarta abinda suka yi na gafarta musu shi ke da baka da bakin sukan baka da bakin zagin ko ka yi rika kondemin in sahabai ko kana aibanta shi mahalicin sai ce na gafarta musu to me naka ina fata an gane ko Allah ya kawo mana wannan ayar yanzu tana ta mana irin yadda za mu riƙa ladabtuwa da manzon Allah, sallallahu alaihi yadda za mu riƙa masa ladabi da girmamawa da darajawa. Allah ya ce, Ya ku musulmai, ya ku mu'munai, la ta ja'alu du'a'ar rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ban. Kada ku yadda ku riƙa sanyi mai da kiran manzon Allah kiran manzon Allah da yake muku kamar yadda ku kuke gayyatan juna a tsakaninku na manzon Allah ya bambanta yanzu ni zan iya shirya wani abu in ce ina da wani taro in gayyaci wani in gayyaci wani in gayyaci wani ka zaba su zo ba ko ba a yi in ana taro nan za ka ga an gayyaci manyan mutane an kawo kujeru an ajiye kowa an manna sunan shi da takarda har a gama taron wani bai zo ba a bar kujerun bulan ga sunan kawai ba a ma zo ba to yace idan manzon Allah ne ya gayyata ya gayyace ku kada ku kuskura ku mu'amalanci gayyatar manzon Allah yadda ku kuke mu'amalantan gayyatan yan uwanku ko eku e kuna ce a ah, wani ne alaji wani ne ya kira ni ko wani ne ya gayyace kai ni gaskiya ana rana ni ba zan samu zuwa ba ana kaza ni ba zan samu zuwa ba ka ina da wani abin da zan yi a gida zan yi guga zan yi wanki ba zan je ba ta yake a tsakanin ku in kuna irin wannan ku kira juna wani ya ki zuwa ba tare da wani kwakwaran uzuri ba to kada ku yadda ku mu'amalanci manzon Allah haka duk wanda manzon Allah ya inviting nashi ya gayyace shi ya kira shi ya zo maza maza ku garzaya ku zo kar ku sanya kiran manzon Allah da gayyatan manzon Allah nan yanda ku kuke gayyatan juna a tsakaninku mutum in ya ga dama ya je in ya ga dama ba zai je ba to kada ku yadda ku mu'amalanci gayyatar manzon Allah haka duk wanda manzon Allah ya gayyace shi duk abin da ya sa a gaba ya bashi ya je ya bashi ya je ina fata an gane ko ko kuma waɗansu malamai suka ce la taj'alu du'a ar-rasuli ku daina kiran sunan manzon Allah tsirara babu takayawa kamar yadda ku kuke kiran junanku kana da abokinka Ibrahim za ka ce ya Ibrahim Aliyu ya Zaidu Umar Ɗanjuma. Juma yace manzon Allah kar ku kira sunan shi tsirara haka without respect ba tare da girmama shi ba ku rika saka ya sunan shi ku ce ya Rasulallah kada ku ce Muhammadu muhammadu dan abdullahi muhammadu kuna kiran sunan tsirara ba tare da girmamawa ba kada ku kira sunan shi haka yadda kuke kiran junanku yadda za ka kira abokinka ko ka kira abokin hulɗanka ko abokin mu'amalanka a waɗansu abubuwa sunan manzon Allah in za a kira shi a kira shi tare da girmamawa da darajawa da kimantawa da mutuntawa ya rasulallah ya nabiyallah ya abal qasim irin waɗannan ku rika sakai sunan kada ku rika kiran shi tsirara haka open ai ko mahaifinka ne ina jin sunan shi abubakar ba za ka ce eh, abubakar ina kwana ka zo ka ce eh, za ka gaida baba ai dole ka ce baba in boko ya shige ka ka ce daji ko ba haka ba eh, in boko ya shige ka yana su ka ce jihar. Eh, ko ka ce fafiya akwai wasu ma kategori na gayu su kuma fafi suke kiran baba kawai to nan sai addu'a in ka yaro yana kiran ka fafi to a duba islamiyya mai kyau da za a kai shi ina fata an gane ko yawa ko kuma daji ko kuma baba ina fata an gane ko wani sa'a kira shi baffa ko kawu haka wani sa'i duka zaka ji ana dai rufe sunan ana rufe sunan haka da maza ka samu mata tana kiran mijinta da sunaye tana sakaya sunayen ko tana kiran shi dalin ko kuma a wane wane sunaye dai na soyayya haka ran da ka ji ta ce kai mamuda <laughs> to ranar akwai zaman doya da manja da ake yi yau kuma ni ne mamuda an faɗa ma mamuda an faɗa maka to ina jin an samu crash ina fata an gane to Allah ubangiji ya kyauta yawa to amma sunan manzo Allah ana so a kiran shi with respect girmamawa ana tsakaye shi ina fata an gane wani sa'i mu a nan arewa a musulunci muna da tarbiya ko yayanka ne ana tsakaye sunan shi zai a rika kiran shi yaya ko ba haka ba yaya <clears throat> yaya wance ko anti wance ba ka kiran sunan shi direct ni akwai waɗanda har yanzu ko da za a yanka ni cikin ‘yan na irin waɗannan wallahi wani ban san sunan shi na asali ba irin wannan yayan aka ko kawo ko baffa amma a hakikanin sunan shi wani sa'i sai ka tambaya don da hakan ka girma kawai da hakan ka girma to wannan muna da wannan tarbiyyar alhamdulillah to manzon Allah shi kuma kada a kira shi tsirara ba tare da sakai sunan shi da amfani da kalma ta girmamawa to tana iya ɗaukar wannan ma'anan la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dan sai Allah ce qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwazan Allah ya san masu masu silalewa kaga a can in ana taro tare da manzo Allah ana tattauna wani al'amari mai girma Allah ya ba da shaidan mumunai na kwarai na gaske ba sa fita sai sun nemi izinin manzon Allah su kuma munafukai su ba sa zuwa gaban manzo Allah su nemi izini sai kaga sun faci suna sun manzo Allah suna fakon shi da kallo sai kaga ya laɗe bayan wani yayi silikin ya fita ya tafi abun shi to Allah ke na san irin waɗannan masu silalewan idan manzon Allah yana zaune ana tattauna wani al'amari su silalewa suke su tafi kawai su tafi harkar su fita taron ba tare da neman izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shine Allah yake ya san da su anan qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna yatasallaluna minkum liwazan suna fakon idon manzon Allah su ɗan yi kwanto bayan mutane haka yadda manzon Allah ba zai gansu ba suna ɗan yawa, sai ka ga sun sulale sun tafi abinsu munafukai kenan shine Allah ke falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi wallahi waɗanda suke saba wa umarnin manzon Allah inji Allah Allah ya ce su shafa wa kansu ruwa su shafa wa kansu ruwa su mai da hankalinsu in ji Allah waɗanda zan ce kaza su saba manzo Allah ce kaza su saba irin waɗannan mutanen inji Allah ina ja musu kunne su yi hattara su kiyaye an tusibahu fitnatun irin wannan fa akwai wani sharri da fitina da musiba da za ta same su in suna haka sakamakon Allah ya ce a yi su ci manzon Allah ya ce a yi a ƙi kullum saba wa Allah da manzonsa to Allah ya ce wallahi wallahi masu yin haka su yi hattara su safa wa kansu ruwa in ji Allah su saman ma kansu zaman lafiya domin a kowane lokaci an tusibahum fitnatun akwai wata fitina da take targetin insu za ta saukan musu in ji Allah akwai wani sharri da zai same su akwai wani bala'i da zai same su in ji Allah idan wannan bai same su ba to akwai azabun alimun wani azaba mai raɗaɗi yana jiran su musiba da sharri da fitina da bala'i a nan duniya sannan azabun alimun kuma azaba mai raɗaɗi tana jiran su menene a lahira gobe su saboda saba wa manzon Allah saba wa Allah maɗaukacin sarki ya ake saba wa Allah ne ka karanta aya ƙarara ka ce kaza haramun ne ka je ka aikata kana sani kuma kaza babu kyau ka je ka aikata bayan ka karanta ka riƙa zuwa masallaci ana sallan jam'i da kai ka ka nome a gida domin saba wa Allah shine inda yace kayi ka yi inda yace ka bari kuma ka yi, duk waɗannan saƙo ne na Allah ko manzo Allah ce ku bari ka ƙi bari yi ka ƙi kamar yace take wando ku rika ɗage wandon ku karya wuce idon sawu ka sake naka kana taka shi har ƙafa. iri waɗannan abubuwa kana ganin su ƙanana ƙanana Allah ce invitations ne suna invited maka fitina da musiba da bala'i idan manzon Allah da Allah sun umurce ka ce sami'ina wa ana har zuciya a ganci in practice ala Allah ce ku saurara da kyau kamar in conclusion kenan Allah zai rufe wannan surar yanzu sai yake to ku saurara da kyau inna lillahi ma fi samawati wal ardi duk fa abin da ke cikin sammai bakwai da kasai bakwai mallakan Allah ne idan akwai wani gunki da kake bauta wa fato baya wuce cikin sammai ko kasai ka san fa mallakan Allah ne ba Allah bane mai zaman kansa ya alamu ma antum alaihi kuma hakika Allah ya san in an out ɗinku duk abin da kake aikatawa a rayuwarka Allah ya ce ina sane da shi baya koyan mu duk inda ka shiga kuma ina sane da inda kake in ji Allah ku yi hattara ku yi hattara duk inda mutum yake rayuwa dai ba zai wuce cikin doron kasan nan ba ko cikin samai ko karkashin kasa Allah ce duka ina sane da in and out ɗinka komai da abin da kake aikata da abin da kake furtawa da daddare ne cikin duhu ne ko cikin haske ko rana shi Allah fa duhu baya shamake shi saboda haka ku yi hattara akwai wata rana mai zuwa wa yau yawma yurja'una ilaihi akwai ranar da gaba ku za ku mutu ku dawo mun inji Allah ku dawo gabana gani ga ku inji Allah bi'ukun Allah ya ba ku labari dalla dalla bima amiltum ga dukkan aika aikar da kuka yi a nan duniya za ku koma Allah ya ba ku labari na alheri ne zai dai baka labari mara kyau na sharri kai ta aikatawa aika aika Allah ce zan baka labarin abinda kai dalla dalla a rayuwarka ta duniya gara ku yi hattara tun yanzu ku rika gyarawa in ji Allah Allah ce wallahu ni Allah irin wannan Allahn da ya san abin da ke cikin sammai da ƙasai ya san dukkan abin da kake aikatawa wanda in ka mutu ka damar ya baka labari to iri wannan Allah fa ka san bi kulli shay'in alimun shi masani ne ga dukkan komai masani ne ga dukkan komai duk inda wani tsuntsu yake Allah ya san da shi ya san komai nashi ko wata tsutsa ko kwaro a karkashin ƙasa kai hatta bishiya ganyen bishiya da yake tsinkowa ya faɗi in ana ƙura ana iska ana guguwa Allah ce na san ganye nawa ne suka zubo in ji Allah na sani kuma da izini na ne kuma ni na ba su umarni su kakkaɗe su zuba a ƙasar duk na san yawan su in ji Allah subhanahu ta'ala kar ku ɗauka duk abin da yake wakala ban san da shi ba wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne ga dukkan komai na'am a ƙarshen wannan suratu an-nur din da yardan Allah subhanahu ta'ala za mu shiga suratul furqan أكرمك الله بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا نعم سورة الفرقان ɗaya daga cikin sunayen alƙur'ani akwai alfurqan akwai alƙur'an akwai ashibiyan akwai abin da sunayen ƙur'ani suna da yawa da Allah ya kira su kuma gwargwadon irin aikin da ƙur'ani yake yi wa mutum sai a kira ƙur'anin da irin wannan aiki alfurkan littafin da ke rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin shiriya da ɓata tsakanin halal da haram tsakanin shirka da tauhidi tsakanin sharri da alkhairi shi alkur'ani ya zo duk yana babbayyana mutane yana rarrabe ma mutane irin waɗannan domin mutum ya gano inda sharri yake da halaka ya nisance shi ya gano inda alkhairi da ɗa'a yake ya bi don ya tsira a gobe ƙiyama, shi ƙur'ani ya zo ne ya riƙa rarrabe irin waɗannan abubuwa ya rarrabe maƙaryaci da mai gaskiya ya rarrabe maka rayuwar duniya yadda take da rayuwar lahira shi yasa Allah kira alƙur'anin a wannan ayar al-furqan ina fata an gane ko wannan sura mai albarka a jerin surori na alkur'ani muna da surorin ƙur'ani gaba ɗayansu ɗari ne da goma sha hudu 114 Shi ne yawan surori na alkur'ani to wannan suran kuma daga bakara daga fatiya ake ɗaukan ƙirgen fatiya ita ce sura ta farko bakara ta biyu ali imrana ta uku a nisa'i ta hudu haka ake gangarawa ake gangarawa yanzu wannan sura ita ce ta ashirin daidai ta ashirin daidai idan ka cire ashirin daga ɗari da goma sha hudu to daga nan zuwa ƙasa shine abin da ya rage a sauke ƙur'ani wannan sura mai albarka makiyatun ne ta sauka a makka dukkanta ta sauka a makka sai dai ayoyi guda uku aya ta 68 ta 69 da aya ta 70 suna bibiyan juna ayoyi uku ne 68 da tara sai saba'in waɗannan ne kawai su ne ba su sauka a makka ba yawan kuma ayoyin wannan suran wato saba'in da bakwai ne saba'in da bakwai idan kai minosin guda uku ɗin nan to saba'in da hudu ne suka sauka dukkansu a makka ne waɗancan uku ɗin sun sauka a madinan to kasancewan uku daga cikin saba'in da bakwai ɗin nan sun sauka a madina ba zai sa a kira suran makiyatun madaniyatun ba a'a tun da majority 74 ɗin su yi overshadowing din ayoyi guda uku sai a kira ta kawai surar makiyatun in an zo sharhi da bayani sai a ciro ukun a ce banda waɗannan su sun sauka a madina ne to ayoyin wannan sura mai albarka saba'in da bakwai kuma ta sauka surar a makka ne bi ma'ana kafin manzon Allah ya yi hijira ya ƙaura ya koma madina za mu faɗi abubuwa da suran take magana topics da suke cikin suran content da suke cikin suran بدأت السورة ببيان منزلة القرآن wannan suran ta fara yi mana bayani akan girman ƙur'ani da matsayin alƙur'ani wa fi'atu mulki munzilihi da yalwan mulkin wanda ya saukar da alƙur'ani shine Allah cewa shi Allah yana da yalwan mulki mulkinsa yana da yalwa kwarai da gaske shi Allah ba a shata masa waje a ce ga iya inda jurisdiction na mulkinsa yadda za ka ga kowane gwamna yana da ɗan yanki na setin shi in ya wuce can setin ɗin wani ne ko ka samu wata ƙasa kowane president shugaban ƙasa yana da iya shatin ƙasarsa da yake mulka abinda ya fita nan ya ce ba nashi ba ne to shi Allah mulkinsa yalwatacce ne ba a iyakance mulkin Allah a ce nan iya nan ne na Allah iya can ba na Allah ba ne a'a wasi a kulla shay'in Allah mulkinsa ya yalwaci ko'ina to su wannan suran ta yi bayanin haka alladhi lahu mulku samawati wal ardi ku kalli irin mulkin Allah ɗin. dukkan sammai bakwai da abin da ke cikin mallakansa ne dukkan kasai bakwai da abin da ke cikinsu su mallakansa ne da abin da ke tsakanin sama da ƙasar shi ma mallakarsa ne to ina ne ya rage ba inda ya rage shi Allah ba a iyakance masa mulki wa ma'a izami sultanihi tare da girman mulkin Allah Allah ayan surar ta yi bayanin girman mulkin Allah yake tare da girman mulkinsa da cewa shine mamallakin ko'ina duk da haka Mushirikai sai da suka riƙe waɗansu allolinsu da gumakansu ya ce masu ma Allah ne wa bilkur'ani suna ƙaryata al qur'ani za ku ji a cikin wannan suran ƙarara inda mushirikai suke ƙaryata al qur'ani wa yunkiruna risalatar rasul sallallahu alaihi wasallam suna musun manzancin manzon Allah suna denying din manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi ba manzon Allah bane babu wani sako da aka aiko shi da shi bi hujjati annahu bashar hujjar su ne ai shi mutum ne kaman su za a iya zo da abinda su ba za su iya zuwa da shi ba ƙarya ne ya akulu ta'ama hujjar su na biyu ai annabi yana cin abinci yanda suke ci sun fi shi ma cin mai daɗi ba sun fi shi ma kuɗi Tsaya za irin wannan ne Allah zai zaɓo ya aiko wa yamshi fil aswaqi hujjar su na uku ce ai annabi yana zuwa kasuwa da manzo ne na Allah ai a gida zai zauna komai sai dai Allah ya azurta shi da shi a gida kai wanda baya karewa eh sai dai kaga buhun shinkafa kullun ɗiba ake bai karewa kaga tumatur da nama da alba kullun a gidan shi ba sa kare ba sai ya je kasuwa ya sayo ba kuma da bai kamata gidan manzo Allah ya zamanto laka da irin wannan da ake kwabawa irin yadda suke kwaba ba ya kamata ya zamanto gidan shi na gol ne da kuma zinari aka gina mai da shi manzon Allah musamman ambasado na Allah a ce yana zama a gida na ƙasa na tubali a kwaɓa ƙasa a ɗora wannan kan wannan wannan tun da yana zama irin gidajenmu sauya ikon ƙarya ne ba wani manzon Allah ba ne ya kamata fi kowa daraja da kuɗi da mulki da ƙasaita da cin abinci to duk sun ƙaryata waɗannan su ne hujjojinsu sannan kama wa yatlubuna ta'annutan mala'ikatu tuballighuhum risala su saboda tsaban taurin kai da ta'annuti da da tsaban jiji da kai irin na mushrikai suna cewa su mala'ika suke so in Allah zai aiko musu manzo ya kamata Allah ya aiko musu mala'ika ba mutum irin su ba wanda ma sun fi shi su a idon su kenan tunda sun fi shi abun duniya kullum kafirai suna auna fifiko tsakanin mutum da abin duniya ne kawai na fika gida na fika kuɗi na fika motoci na fika kaza to waɗansu mizanin da suke auna mutane kenan shi kuma Allah yana auna mutane ne da tsoron Allah inna akramakum inda lahi atqakum wanda ya fi ku daraja da matsayi a wajen Allah shine wanda ya fi ku tsoron Allah shine mizanin Allah Allah da ma'aunin Allah Allah maɗaukacin sarki a wannan suran yake da ya aiko musu mala'iku a matsayin manzanni, to dole mala'ikan shi ma ya zo musu a nechon ɗan Adam domin su iya communication. Amma mala'ika ya zo a yanda yake mala'ika, yake mutuwa mutum zai yi wani, ba zai iya zama da shi ba. Mala'ika har ya ma tsawa ka ce ka rayu a wannan ranar? ka gan shi da idonka haka a yanda Allah ya shi a ce ka ka rayu a wannan ranar sai dai ka mutu in ji Allah shi yasa wani sa'in za mu aiko mala'ika jibrilu sai ya zo wa annabi da mutum ko a mutum sai ya shiga cikin sahabai kamar hadisin bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sha'ri la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaga sabai suka ce ta muna zaune kawai da manzon Allah ma mala mun zagaye manzon sai muka ga wani mutum yayi akiyari ya bayyana kawai mai tsananin farin tufafi mai tsananin bakin gashi babu alamun gajiya ko tafiya tare da shi fresh da kinan ko kura babu babu babu tare da shi sannan ko ba mutumin Madina bane domin duk yan Madina mun san su la ya arifahu minna ahadun babu wanda ya san shi to wannan mutumin idan daga nesa ya zo ya kamata a ga alamun tafiya da gajiya da ɗan zufa zufa da ƙura babu kawai ya shigo abin shi muka ga ya jingina gwiwoyinsa da na manzo Allah ya ɗora hannayensa a kan cinyoyinsa yadda mutum ke zaman tahiya haka ya zauna amma sai ya jingina gwiwoyin shi da na manzon Allah face to face ya kalli manzon Allah haka yace ya Muhammad akhbirni anil islam gaya min meye musulunci manzo Allah ya bashi labari gaya min meye imani manzo Allah ya bashi labari gaya min meye ihsani manzo Allah ya faɗa masa gaya min yaushe za a yi tashin kiyama sai manzo Allah ya ce ai wan mai tambayan bai fi wanda ake tambaya wanda ake tambaya bai fi wanda yake tambayan sani ai kai ne can kusa da Allah a sammai na bakwai inda akwai wanda ya dace san ranar tashin kiyama kai da kake can kusa da Allah annabi shi ya san da waye ke magana to yace ni da nake nan kasa tazaran musammai bakwai da abun nan ni da nake nan ni zan bada labarin alkiyama kai da kake can Allah yake aiko ka kai ya dace ka sani man maqulu anha bi a'lama min as-sa'il to ba ni yan alamun ta ya Muhammad kuma in ya tambayi annabi annabi ya bashi amsa yace kai gaskiya ah in sabai suna kallon juna na yana tambaya kuma yake gaskiya ne anya wannan tambayan yake kuwa bayan ya gama ya tafi abin shi sun man talaka sai muka ga ya tashi daga dan ba mu ga nan yayi ta faɗalewa nan yayi ko hanyar gamji ko linkurod nan yayi ko kamfur mu dai ba mu ga ta inda yayi ba can muka zauna zugum sai manzo Allah ce Umar ka san mai tambayan ne ce a'a Allah wa rasul yace fa innahu jibrilu jibrilu tambayoyin nan da ya ba wai bai sani ba ne a atakum li yu'allimakum dinakum ya zo ne yayi tambayan don ku ji addinin ku yanda yake wani sai dalibi yana tambaya aji ba wai don bai sani ba don yan uwan shi su ji irin an sanda malami zai ba su su karu to don Allah da a halittarsa na Jibrilu ya zo wannan wajen zai dauke su na'am to Allah ce kafirai su cin aiko musu mala'ika mala'ika yake ko da mala'ikan zan aiko musu sai ya rikide ya zamo a mutum a necin mutum har ya samu ya zauna da kai a benci ya ma magana ya zauna gidanka ya yi sallama ya zauna ɗakinka ya maka wa'azi shi manzan amma in a mala'ikan yake ina ɗakinka zai ɗauke shi har ya zo wani benci ne zai ɗauke shi har ya zauna dole ya zo a sifan mutum to me maraban da mala'ikan ya zo a sifan mutum da kuma na aiko muku mutum ai duk ɗaya ne ina fata an gane gwam yumkinuhum tafahuma ma albashar Allah ce da na mai da shi mutum don su fahimci juna ya zo a neshan ɗan adam Ba fa ilki ba. to kaga an turo mutum sun ƙi an turo mala’ikar shi ma ya zo musu a mutum ya ce to Allah ya ce ai har yanzu ayi ba ayi ba ke akwai ilki iltibasi za mu fahimta a cikin wannan sura akwai ayin da suka yi magana irin yadda kafirai suke challenging alkur'ani da saukan alkur'ani me yasa bai sauka dunkulalle ba yadda aka saukar da attaura attaura ta sauka in bulk injila ma in bulk aka saukar da shi gaba ɗayan shi zabura ma haka shi ne sa qur'ani ba a saukar da shi iri wannan ba sai da ya shekara ashirin da uku yana sauka shi ma wannan abun surutu ne abun challenge ne a wajen kafirai shi yasa qur'ani zai maida musu martani ne yasa ya sauka har tsawon shekara ashirin da uku saukansa ya bambanta da sauran littattafan ah, an ba su amsa cikin hikima sannan a cikin wannan suran za mu ga ayin da suka yi magana irin tsaurin kai na kafirai tsaurin kai da irin misalai da suke buga wa annabawansu don su rikita su sai dai mutanen bin son zuciya ne kawai Allah ce sun san gaskiyan a zuciyansu can ciki sun san abin da manzo Allah ya zo da shi gaskiya ne suran ta yi magana akan dabbobin ni'ima Allah ya yi kamanta su da dabbobi dabba don ba ta da hankali su ma suka mai da kansu tamkar dabbobi ba sa hankalta da ayoyin Allah su ci su sha kawai suka sani kafirai da da da mace shi ke nan, shi ne laifin, shi ne shine ba su san akwai ta rayuwa bayan alkiyama ba kuma Allah ya nuna cewa mai irin wannan ɗabi'an ya ɓace hanya ya ɓace ɓata mai nisa akwai ayoyin da suka zo na duniya da mutum yana ganin su da idon shi a duniya wanda suke nuna ikon Allah da girman Allah da darajar Allah wanda suke taba hankalin mutum ya gano lalle akwai Allah sannan suran daga ƙarshe kuma Allah sai ya rufe ta da kawo sifofin mumunai mumunai na kwarai ga irin sifofinsu suna kaza suna kaza suna kaza suna kaza wannan shine content topic ɗin da suka zo ciki wannan sura mai albarka bari mu shiga turan amma muna tawassuli da bismillahir rahmanir rahim za mu shiga suran muna tawassuli da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ya dakar da mu Allah ce tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhiran yace Allah madaukakin sarki ya girmama ya daukaka girman shi ya wuce misali saboda girman nashi ya kai girma darajan shi ta kai daraja sai ya saukar mana da littafi alƙur'ani wanda yake rarrabe tsakanin haske da duhu zai haskaka maka in kaga ka ɓace akwai ƙur'ani a gabanka wallahi kai kai bi son zuciya amma ƙur'ani ya haskaka maka ga haske ga duhu ya bayyana maka ya bayyana maka hanyoyin tsira da hanyoyin aljanna da abin da ke kai mutum aljanna duk ya bambance maka da hanyoyin da ke kai mutum wuta da halaka in ka ga mutum ya halaka akwai ƙur'anin nan a gaban shi wallahi shi ya so in ji Allah shi ya so domin Allah a can cikin suratu Ali Imran ce, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluhu ta ya za a yi mutum wai ya kafurce ga ƙur'ani kullum ana karanta masa ga hadisan manzan Allah a tsakaninku ta ya za a yi mutum ya waye kiyama yana kafiri Allah yana mamakin al'amarin na mamakin al'amarin abun mamaki Allah ya ce wannan alfurqan din irin wannan littafin ya saukar da shi ala abdihi akan bawansa ne annabinsa bawansa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi aka saukar ma wannan littafi mai rarrabe tsakanin sharri da alkhairi fata da shiriya tauhidi da shirka liyakuna shi kuma manzon Allah din ne yasa aka saukar masa domin ya kasance lil alamin naziran ya zamanto mai wa'azi ne internationally duk duniyan nan ya zamanto mai wa'azi mai isar da saƙo a gare su mai gargaɗi a gare su ya karanta ƙur'ani ya ce ga saƙon Allah kaza kaza kaza haramun ne ku bashi kaza kaza halal ne ku aikata shi wannan shine manufan saukar da alƙur'ani na wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya zamanto mai wa'azi mai gargaɗi ga dukkan duniyan nan baƙaƙe da jajaye da farare da kowace irin ƙabila saƙon annabi nashi shi wannan allahn da ya saukar da wannan alƙur'anin ya daɗa jaddada mana fa cewa bi lahu mulku samawati wannan saƙon ya zo ne daga mamallakin sammai bakwai da abin da ke cikinsu wal'arbi daga mamallakin kasai bakwai da abin da ke cikinsu shi ne wanda ya turo wannan kal'ur'anin ba annabi ba ne ya ƙirƙire shi ba wani mala'ika ba ne mamallakin sammai da kasai shi ya saukar da al'ur'anin nan wa ya saukarwa darek annabi muhammadu ne to duk wanda zai zo ya ce muku shi manzo ne bayan Muhammadu ƙarya ne ko an ba shi wani tafi ƙarya ne annabi kawai Muhammadu aka saukar ba shi kuma Allah nan bari mu ji yanda yake Allah yake lam yattakhiz waladan ni Allah ban taɓa rike ɗa ba ban taɓa rikan ɗa ba ban da ɗa kamar rejoinder ne ga kiristoci masu cewa annabi Isa ɗan Allah ne rejoinder ne raddi ne ga yahuda masu cewa uzairu ɗan Allah ne raddi ne ga mushrikin laraba masu cewa mala'iku ƴaƴa ne na Allah mata Fa Allah ce ni ban taɓa riƙan ɗa ba ban da ɗa walam yakun lahu sharikun wannan allah da ya saukar muku da alkur'ani na mamallakin mai da kasai din nan ban da wani abokin tarayya wanda duk abin da na yi ni kaɗai ne na yi shi in ji Allah ba wanda ya taimaka mun ba wanda na nemi shawaransa ni kadai ne na yi abuna wa khalaqa kulla shay'in duk wani abin da kuka gani a duniyan nan ni na halice shi an ji Allah ni kadai babu wani ganye da wani zai ɗauko ya ce cikin halittun Allah wani ne ya halicci wannan babu kuma ba a taɓa ji ba kuma ba za a ji ba in an ji makarya ne Allah ne duk ya halittansa duk abin da Allah kuka ga ya halitta faƙaddarahu taqdiran Allah ne ya auna shi ya ƙera shi ya halice shi ya ƙago shi sai da ya daidaita shi kamar yadda architect architect zai zana maka gida idan ka ba shi fili wanda ke 50 by 50 zai zana maka shi daidai wa daida ya fidda toilet mita kaza ya fidda falo mita kaza ya fidda ɗakin kwana bedroom mita kaza ya fidda kicin ƙaddara sai da ya auna ya auna ya fidda shi on mita to duk wata halittar Allah Allah shi ya halitta ta ya daidaita ta ya auna ta ka duba hannayenka mana akwai wanda ya fi wani tsawo ko wani ya fi wani kiba sai dai rashin lafiya wani abu ya cije ka ya kumbura ko irin dundumi din nan na kafa kalli kunniyan ka mana akwai wanda ya zarce wani daidai nan ya zo wani daidai nan a ce ba a saita shi da kyau ba ba auna shi ba ko mota za a maka sai an auna an ja an auna nan kaza sentimita kaza nan mita kaza nan kaza nan kaza nan kaza nan kaza nan kaza komai naka daidai wa daida in ji Allah to duk wata halitta in ka ɗauko ta in tsuntsu ne haka ne in bishiya ce haka ne in darbejiya ce haka ne idan ciyawa ce ma haka ne in ayaba ce haka ce in mangoro ne haka ne in masara ne sai ka ga karan ta dace da ɗan ta dace da ɗan da karan da ka kalle shi yanzu manomi na kyau mai kyau da ya shiga daji da ya hangi dawa ya san wannan dawa ce tun ma kafin ta yi kai ganyen kawai zai kalla da ya ga ganyen masara ya san wannan masara ce da ya ga na gero ya sani da ya ga na ah, maiwa ya sani da ya ga ganyen lalo ya sani ya bambanta da ayoyo duk waɗannan an sani Allah ce komai na yi ɗin shi na auna shi na fidda shi daidai wa daida duk abin da ka gani sai ka ga eh yayi ɗin kawai ba wani gyara da za a ci a nan ɗauko mu wata halittar Allah da za ka ce nan akwai gyara da ya kamata kunnuwan ɗan adam gaskiya su zamanto daidai gwiwa ne to da ya rika karo kenan da ya rika karo in kana so ka hangi nesa sai ka ɗaga gwiwan ka yi haka ta hango maka nan da kasu amma idon sai aka sa a top domin in za ka shiga ɗaki ma kana zuwa ƙofar kasan in ta yi ƙasa za ka ɗan sunkuya amma ido a gwiwa ko kuma a ce da ya kamata wani wa halitta Allah gyara da ya kamata bakin mutum a ƙeya yake in ka ɗebi abinci nan sai ka zura shi ta baya na fata an gane ma tara fi khalqir rahmani min tafawut za ka taɓa ganin wani gyara a halittar Allah ko laktis ba sai za ka iya zana gida yau in an fara ka rusa ka ce kai wannan bai nun ba zan yi za ka rusa ka ai ta rusawa gashi nan kullum Allah ubin ya mana muwafaka faƙaddarahu takdiran insha Allahu mun samu ayoyi biyu sakamakon bayanai na game garin suran gaba ɗaya ya rigaya Allah mana albarka gobe za a ci gaba da yardan Allah subhanahu wa akwai takardu guda biyu sun zo inda aka saba ta farko tana ce assalamu alaikum imam ga tambaya ta guda ɗaya kaffara ne ta kama ni na rantsuwa shin zan iya ciyarwa a maimakon azumi if yes mutane nawa zan ciyar zan iya ciyar da su duka ranar sallan idi eh an baka zaɓi ka yi azumin kwana uku ko ciyar da miskinai goma abinci su ci su ƙoshi kowanne ka ba shi one kwaya mil ya ci ya ƙoshi ba wai ka ba shi na safe ba fa ka ba shi na rana ka ba shi na dare a'a ka ba shi abinci lokaci ɗaya da zai ci ya ƙoshi ka ba mutum goma irin wannan wasu hun ko kuma ka musu kayan sawa kuma kayan sawa da za ka wa irin na al'adar mutanenku da suke rayuwa kamar mu a nan arewa kamar ka doguwar riga da wando ka haɗa da me da hula shine ka ba namiji cikakken kaya ka masa sutura in mace ce riga zani ɗan kwali hijabi dogo yawa gara ka zaɓi ina za ka ɗan lallaba ina fata an gane domin in mace za ka tufatar to sai ka haɗa kaya su kai biyar a jikinta saboda ko likafani ake yi wa mace ta fi menene konzumin likafani namiji ana masa kaya uku sun isa amma mace sai an mata bakwai saboda yanayin jikinta da menene ko a rayuwarta ta duniya ma ta fi namiji sa kaya a jikinta to aka rama kalla wannan ce ka zaɓi abin da za ka yi ba za ka yi azumi uku bayan sallah ba ina yake ku bashi ma kawai na fata an gane Allah ubangiji mana muwafaka to ga wata takarda ta biyu tana da rassa shida ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam ga masu baran addu'o'i kamar haka ina baran addu'a daga al'ummar musulmi game da cutar breast cancer Allah sarki ciwon mama daji da ke damuna Allah ya yaye mu Allahumma amin Allah ya yaye miki shifa Allah gaziru sakman yaye wanda ba zai bar ko ciwo a jiki ba kuma Allah ubangiji ya sa kafara ne abinda ya same ki na biyu malam ga dubu goma nan taka ce a aka duba mana <laughs> eh? a kar wani ya ce ko wannan ne a nan a sa mahaifiya da mahaifina a addu'a da fatan Allah ya ji kansu, mu kuma Allah ya biya muna bukatunmu Allahumma amin, Allah ji kansu ya gafarta musu ya kyautata makwancinsu. Allah ubangi ya haskaka musu ayyukan alherin da suka yi Allah ya dinninka na kurakurai Allah ya yafe Allah haɗa mu da su aljannan firdaus an ga sadakar dubu ɗaya nan sadaka ina baran addu'a game da wani aiki da nake nema a ma'aikatar custom in kuma na samu Allah ya yi mun jagora Allahumma amin Allah ubangi ya baka ya sanya maka albarka ya sada ka da alherin da yake ciki in ka samu ya kare ka daga sharrin da yake ciki ɗin in ka samu na hudu malam ga dubu biyu nan sadaka ina roƙon bayan Allah su sani a addu'a tare da al'ummar musulmi Allah ya yaye mana damuwa da kuma ƙyata da take fama da ciwo wato a hannunta Allah ba ta lafiya abinda aka yi tawassuli da shi na sadaka Allah Ubangiji ya karɓa na biyar malam muna roƙon addu'a ga falastinawa da ke gaza Allah ya yaye musu matsalolin da suke ciki da sauran ‘yan uwa musulmi a duk inda suke Allahumma amin Allah ya yaye musu na ƙarshe na shida malam Allah ya saka maka da alkhairi kuma ya ji kan iyaye amin ina baran addu'a daga gare ka da sauran ‘yan uwa musulmi Allah biya mun bukata ta ta alkhairi Allahumma amin ni ma na gode da kasa iyayena a addu'a da sauran iyayenmu gaba ɗaya Allah ubangiji ya sada mu da su da alkhairi a gobe ƙiyama subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh